ala kulli halin bari mu tafi haka tun da na ga kila akan shi dai wannan kuna ta bani hoton cewa dai ba ina dogon shiri tunda kuna sa da dogon shiri ba da amfani a kai da Allah ba ku fata والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به wannan ita ce maganar imamul haramai yace shi abin da ake kira as-sahih shine ma ya ta'allaku bihi dukhul wa yuhtad bihi wannan wato yana cikin hukunce hukunci kenan na al-ahkam al-wadahiyya a ce abu kaza sahihi ne ko a ce abu kaza batil ne wannan hukunce hukunce ne cikin hukunce hukunce na al-ahkam al-wadahiyya bayan ya zama magana akan al-ahkam at-taklifiyya to ji as-sahihu menene as-sahihu idan an ce hadhihi ibadatun sahiha ko idan an ce haza amalun sahihun ko kuma idan ce haza shi ne ce wasu sahihu ma ya ta'allaqu bin nufus shi a sahihu shine abinda barkatuwa ke rayuwa da shi wa yutaddu bihi kuma aqida ya ce a matsayin ibada duk lokacin da aka ce wannan ibada sahihi ya ce abin da nufi ta su. an gane ku duk lokacin da aka ce wannan ibada an karɓe ta ma'ana ta zarta su ta zama karɓaɓɓiya al'a'i kida ya cikin babin ibada don ta fita sharuɗa da karɓa wal batil ma la yata'allaqu bihi nuqut idan an ce al batil to shine abin da zartuwa ba ta da kaiwa da shi wala yutadu bihi kuma ba a kida ya ta cikin ibada abin da yake so ya ce a nan gurin wato su hukunce hukunce kafi biyu ne akwai kafi na farko ya tafi ibada kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar aikin hajji akwai kashi na biyu ya shafi mu'amala kamar albai, ashira an gane ku? al-ijara annika wannan duk ya shafi mu'amala to ita ibada ita ce za a kirga ta cewa ibada ce idan an kirga ibada sahihiya bi ma'ana annaha yu'tabtu biha ala annaha ibada a iya kidaya ta cikin ibada dan ta zama sahihiya to za ta zama sahihiyar ne idan ta cika sharuɗa na karbuwa shi kuma kamar albai da ashira da al'ijar to wannan za a iya cewa abu ne wanda yake an nabbata shi shari'a ta zartar ya halatta a cigaba da shi to idan ya zama sahihi ma'ana shari'a ta zartar wannan kasuwancin an gina shi kan sharuɗa na karbuwa lokacin da aka cewa ibada ba su da ya zama ta rasa sharuɗa na zamanta ibada wani zalika ta yu'tadu ha lokacin da aka ce bai ne wanda yake batin to shi ma wannan batin din ya zama wato lam nafas shar'an na nafas shar'an shari'a ba ta tanfizu ta ba ta zartar da shi ko da mutane sun zartar wanda ya karbi kudin wani a kansa to sun karba ne ba ta hanyar da shari'a ta zartar ba ba ka haramun sai kenan wato akwai mutum tsakanin ibada da kuma al-mu'amalat abin da yake na ibada wanda wanda in ganta sai ya haza sai un yuta dubi an gane ku dai ka da bayani shi ne ce as-sahih wal batil min asbab al-hukm al-wada'i لأنهما حكم من الشارع على al والعقول وتبنى عليهما الأحكام الشرعية في الصحيح دع الباطل من أتقان الحكم الوضعي وأنا سمعت فيه كنت كنت ko kace kace ne na abin da ake kira al-hukm al-wada'i li'annahuma hukm min ash-shari' domin su biyan gaba ɗaya hukunci ne da shari'a ta zartar ala ibada kan wadansu ibadoji wal uqudi da kuma wadansu ma'amaloli al-ibada ibada al-uqud kuma ma'amaloli kalbi wa shira idan suna cikin uqud kamar ijara tana cikin uqud wa kubra alaihim al-ahkam ash-shar'iyya kuma kan ka ake gina hukunce hukuncen shari'a والسقيم لغة السليم من المرض إذا أنت أبو كلام صحيحي لي ألوغنتي فشين أبن دي كبتا لبوت التوتا كما يدون مواجيتي وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها وليل ورب ليل إن صدام ذاك سامون دري يقول المرء من ظلماته wanda mutum saboda tsananin duhun wannan za ka ji mutum yana cewa sawa'un sahihatul uyuni wa uruha yayi daidai ne a cikin wannan dare tsakanin idanun da suke masu lafiya da idanun da suke masu illa yadda ido mai illa baya gani haka da gari ido din ma baya gani saboda duhu yayi duhu to kaga nan gurin abin da yake so ya ce maka kalmar sahih a cikin wannan baitin wata tana nufin me afdalimu min al-marad idan da yake kubutacce daga illa shi kansa daidai yake da idan da yake mai illa da shi ne sawa'un sahiha bil uyuni wa uruha baka ga huwar jam'i ne na kalmar aura aura idaniya guda ɗaya da take da illa al'ur idanu da yawa waɗanda suke da illa ba ba al'awar ne al'awar shine al'aib al'awaru shine al'aibu أو المرض ina fatan kun fahimta a takaice ne idan an ce as-sahih a cikin lugha ana وابتداء ما يتعلق به النفور ويقتد به عبادة كان أم عقبه فالعقول توصف بالنفور والاعتداد وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط فالاعتداد لفظ يصدق على كل من ولو اكتفى به المؤلف لكان اخطر الا ان يقال انه اجتمع بينهما بقصد الفيضان والثالث المنتج ولا يهتم بالثالث او الاقل الا اذا توفرت الشروط وانتقت الموانع فيحكم بالصحه فمن صلى ثلاثا مجتمعه شروطها واركانها ملتزمه موانعها فهي صحيحه. من صلى ثلاثا؟ من صلى ثلاثا ومجتمع مجتمعة شروطها شروطها وأركانها منتفية موانعها فهي صحيحة أو معتد بها شرعا ومن باع بيعا كذلك فهو نافذ ومعتد به. لفظ الصحيح الإسلام شرك ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم أبدا kaga wannan karin bayani ne akan abin da shi mai littafin ya faɗa tun da shi kawai ya take ya ce ma ta Allah ku bihin nufus wa yutabbu bihi shi kuma sai fara da bayanin ma ya ta Allah ku bihin nufus wa yutabbu bihi ibada ibadatan kana an akadan ibada shi ne kasalatu wal a akadan shi ne kalbai ko shira fal uqud idan ka dauki wato uqud sune ma'amaloli kamar sinikariya da sauransu su safa gundukus ana kusanta su ne da da kalma ta nufus wal i'tidal da kuma kalma ta al-i'tidal kamar da fada al faɗa shi ne kida ya abu a matsayin karbabbe am nufus ta shi a matsayin zartacce shari'a ta zartar a ci gaba da yin sa wa amma al-ibada amma ibada kuwa fa tusafu bil i'tidal faqat ana kusanta ta ne da al-i'tidal a ce hadhihi ibadatu mu'tadun biha ita ba a kusanta ta nufus فالاعتداد إيه لفظ يصدق على كل منهما اذا كان في نقد الاعتداد يكون دكتو اكن دكا من بيون يعني يكون دكتو اكن عبادة يكون دكتو كما اكن العقود ولو اتفع به المؤلف ان با مولا تنكوي ياتك ايتا اكالتا ياتي ما يتعلق به الاعتداد كوي ما يؤتد به ويبدا يبدا يبدا يبدا يبدا يبدا يبدا يبدا يبدا da ya ga zama mafi takaituwa shine akbar illa an yuqala sai dai fa in za a ce innahu jama'a bainahuma da tahsil idha ya kawo ababen guda biyu ne da annufus da al da a madadin ya ce a madadin ya bar al-itibad kadai saboda me li tahsil idha don nufin bayyanar da ma'ana da talibin mubtadi da talibi wanda yake mai zaman ilimi a matakin farko كده في شيء ما يتألف به النفوذ ويسد به عمل الانكار شيء الصحيح ما يسد به لذلك كان أم أدلت كان يجهد به مدازم ثاني ولا يسد بالعبادة أو الأثر بقى كده يا عبادة أو مثلا عبادة ko cinikayya a matsayin cinikayya illa idan tawaffara fi shurut sai in dukkan ba sun cika na ibadar ko ita mu'amalar wan fabatil mawani'u kuma duka ababen hani sun kau sun koru fa yahkamu mu sihha to sai a bayar da hukunci na inganci akan wannan ibadar ko kasuwanci فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانها dukkan wanda ya sallar da sharuɗanta sun tattaru gaba ɗaya rukunanta sun tattaru gaba ɗaya muntakiyatan mawani'uha kuma ababen da ke kore sallah din sun kau fa iya sahihatun to wannan sallah ta zama karɓar kenan sannan kuma ai mu'tatu a shar'an a shari'a ana kira wata a cikin jerin salloli wa man bai an kadhalik wanda duk yayi wani cinikayya na kasuwanci shi ma kazalika ma'ana kamar haka mustama'an shurutuhu wa arkanuhu muntafiyan muntafiyan mawali'uhu Allah ne ko to shi ya zama kenan tabbabe eh, ko huwa nafizun wa mu'taddun bihi wannan kasuwancin ya zama zartacce kuma ana kida yake a matsayin kasuwanci da shari'a ta yadda yana cikin jeri na nau'ikan kasuwanci da shari'a ta yadda da shi والنصوص لغة المجاوزة وأصله من نصوص السهم وهو بلوغ المقصود من الرمي التصرف الذي لا يقدر متعافيه على رفعه وذلك مثل عقد البلد والإدارة والنكاح ونحوها فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه لفظ النفوس على رفعه abin da yake nufi almujawaza wato sallakewa wato abu ya da'ira ta rashin karba ya shiga iyakar karbuwa ke almujawala sallakewa wa asluhu min nufuz sahmi asalin kalmar nufuz daga nufuz sahmi ne wato eh, zartuwar maki ko kibiya da aka harba wa huwa shine wato bulugul maqsud min rami duk wanda ya jefa maki ko ya harba kibiya makasudin da ya sa ya jefa maki ko ya harba kibiyar shi ne ya samu ne ya samu abin da ya jefa to lokacin da maki ya kai da abin da ka jefa ko ko kibiyar ta kai da abin da ka jefa ko ka harba to wannan sai a ce ha ba ta hamun na sai da ma'ana ya tasu ya isa zuwa ga makasudi an gane ko wannan shi ne a cikin lura wasu amma a yare na malamai kuwa idan sun ce nusus shine at-tasarruf alladhi la yaqdiru muta'afihi ala rafi shine dukkan wani tasarrufin da waɗanda suka yi shi ba su da ikon fata shi wato ba su da ikon fata shi a shari'ance dukkan wani tasarrufi wanda waɗanda suka yi shi ba su da ikon fata shi a shari'ance zai ce maka ina sha'awar sayar da littafin nan an bai da to ka ce to za ka siya. sai to ka wani da dubu da ka siya ka ce a dari zai da muka ja na ja ka ja ka ce ke na ce ka kawo dari tara da na ba su littafi ka duba ka ce kayan da shi da tara ba babu wani aibi da zai hana ka siya. ni kuma na karɓi kuɗi na kirga na ga cewa sun cika babu wata yaƙaƙiya ko ta jago a ciki shi nan na fita nan na ganin da alwala na dawo A mun riga mun rabu mun rabu kaɗa mai yarda da littafi ina mai yarda da kuɗi bisa ga wannan farashi to lokacin da na dawo daga alwala bai isa ba in zo in ce na fasa ba na littafi na ga kuɗin ka kai ma ba ka isa ba ka ce ka fasa ga kuɗin ka ba ni ba ni kuɗi na ga littafin ka dan ya zama zartacce a shari'a saboda me ya cika sharuɗa da ake bukata a kafirin domin daga cikin sharuɗan dai ya kasance an sami alba'i an sami almustari an sami almusman shine abin da za a saya din sil'a sannan an sami as-samad sannan mun samu al-ijab wal qabul ka da na tsayar sannan babu wani aibi inda an samu aibi ne za ka dawo kamar bayan ka tafi da littafin sai ka je ka samu a ah, daga shafi na ɗari da biyu fa sai zuwa shafi na ɗari da biyar bayan shafi na ɗari da uku da na hudu kaga wannan aibi ne za ka ce to na fasa wannan an baka zaɓi don kana da siyarar aibi kana da siyari ne idan an samu aibi a cikin abin nan cewa ko ka zartar ko ka rushe ba amma ka je littafi ba abin da ya faru to kai yi saka lokaci kuma ka fasa ba wannan na buga misali da littafi tun da mutane bai ne abin ya tafi kowane irin abu da za ka saya ruwa wani ko ya saya inda ya cika sharuɗa na sayayya an mai dahu to daga baya mutum bai isa bai zo ce ya fasa baya da wannan zafin a shari'a ya kake haka ya kake wannan maganar me ya ma'anar na je na alwala na dawo ina kamata ka wani wannan maganar ba ci gaba والتصرف الذي لا يذكر متعاطيه على رأسه wato shine tasarrufi wanda yake waɗanda suka aiwatar da shi ba su isa su sauke shi ba su sun fara to wannan shine annufus a cikin islahi da ta haɗa bai wannan bi ma la tastati an tataraja wa ana kadhalika da astati wa ana ataraja inda gana da wannan take su cikin nan ga kudin ka to wannan mutabaha ne ne ni dangane da mata amma masu sai ya ce mu dole sai na yi hakan ba an bai da ku wa dalika وذلك مثل عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه وإن أبضي لكل ko kulla aiki na leburanci shine ijara za ka je ka yi da a gonarka daga karfe takwas zuwa karfe biyar kana aiki iri kaza a bisa ga nan baka kuɗi iri kaza ka yadda na yadda daga ba baka cewa ka fasa ko ni ce na fasa har kuma idan muka yi tsayayya dan kamar yadda na buga mana misali ka cewa ka fasa ko ni ce na fasa haka idan aka zo ka kulla aure ka cewa ka fasa ko ni ce na fasa sai kuma wani wani abu ne ya faru mutum ya saki to shi wannan kuma hukuncin su daban amma dai wannan wanda shi ke na fara da ta kullu bai da wasa al'aqadu ala wajhin sahihin idan كل مؤاملة تقل بتجا فسكة صحيحية لم يقدر أحد المتعاقدين على رأيه دائما بتهم ما متى مؤاملة مدابيو بيسيتي تكون أنا بعد أبني بدني واعلم واعلم أن العبادة لها أثر لها أثر وهو براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب والعقد له أثر وهو الثمرة وهو الثمرة المقصودة من العقد فإذا عدم بصحة العبادة والعقد ترتب العثر على الفعل فضيعت الذمة في بعض العبادات وترتبت الآثار في بعض العقود وإلا فلا والعقد في بعض العبادات واحد وأما في العقود فكل عقد له mukallaf shine warkuwar zimma da shi al-mukallaf idan an ce zimma a larabci shine al ko al ko al wato shi mukallafi wanda ke shine al-baligh al-aqil an an rataya ibada akan su cewa yayi ta ana neman ta da ita mu ba da lokacin da yayi ibadar nan to amfanin wannan neman da ake so ya riga ya sauke shi da ake kawo bara a cikin masu ya riga ya kubutar da gaban bayansa ya kubutar da wuyarsa daga nema da ake da cewa ya wannan abu wata kotun sana neman kuma ya riga ya fara kenan tun da ya riga ya aiwatar da ibada din sai dai idan ibada ta wurin take mutai kawai da to kuma kulla kullama ta karara وقتها تكرر الطلب مرة أخرى كما ينصلى سنة خمس صلوات في كل يوم وليلة kuma an ce sallah a zai idan rana ta ba amma ana kullum ba ta kara da wani can ta karara ah, farabu alkiyami biha ta karara farabu bil kiyami biha duk lokacin da rana ta kawo daga tsakiya to wannan neman kai sallah din ya sake zuwa to da kuma ta dauke sai kuma in rana ta sake barin tsakiya inda game da azhar ina fata mun fahimta wal asadu lahu asad haka ita kanta kullace ce ne ta mu'amala tana da tasirin ta wa huwa samaratu al-maqsud min al-aqd ne manufan da kusa aka kulla kasuwancin ai abin da ka na sayar maka da littafi ne yanzu ba ni da bukatar littafin na ku kasuwa zuwa ga kuɗi kuma abin da ka ka sayi littafin kai yanzu ba ka da bukatar kuɗin ka ku kasuwa zuwa ga littafin to ta ka halatta mana hanyar da zan samu kuɗi kai ma hanyar da za ka samu littafi to kaga wannan shine samara din babban abin da kake nema ka samu in ba an ce bai halatta ba ya kasuwanci to da ya zaka da kuɗi bayan kana son littafi ko baka da littafi ga kuɗi kuma an ce kar mai kasuwanci amma tun da aka halatta mana kai manufar ka ta tabbata ni ma manufa ta ta tabbata فإذا حكم بصحة العبادة والعقد idan aka zartar da أنت cewa wannan وأن عبادة صحيحية ko wannan kasuwanci ya zama sahihi tarattaba al-asar to tasirin da ake bukata ya ya tabbata kenan alal ne kan wannan aikin da aka yi na kasuwancin ko na mu'amala fa bari ya zimma ibadul ibada, idan babu ibada ne lokacin da ka riga ka yi ibadar to tasirin ibadar shine mai sauke nauyi a kanka wa tarattabat al-athar fi bab al-uqud idan abadin saye da sayarwa ne lokacin da kasuwancin aka ce yayi to kaga wannan tasirin da ke biyo bayan kasuwancin ya tabbata shi ne. amfanin in su kuɗin ba da sun nan kafin minti biyu da suka wuce baya sun wannan kuɗin aure na haramun ne dan ya zanto mun ba da akali amwalin lafi bil batil naira dubun ka ko na ɗari taran ka da hamsin kana aljihun ka ina son lallai in samu dan in kashe ɗari biyu ko uku yanzu in sa hannun ɗauka cikin aljihun ka in kashe ya zama haramun ne to amma da na baka lissafi kai da ka bani kuɗin ka sun zama Allah na, to shine tafsirin ko ma ka ɗauki lissafin a matsayin naka ne ka rike shi fi hauzatika wa annaka tatamallakuhu huwa mulkun lak wannan haramun ne amma lokacin da ka ba da kuɗin ka karɓi littafin ka ka samu fa'ida shi da littafi ya zama maka da ya zama naka kana fi hiyabatik ni kuma na samu dukiya ta zama ta wasa yi tasarrufi sauki. ta wato abin da yake nufi samara a babi na ibada shine ne cikin zimma samara na ababi na al-uqud shine ne al-manfa'a al dan ba wata zimma akan ka cewa dole sai ka kasuwanci ko dole sai ka ko dole sai ka sayar an gane ku to amma al-manfa'a anta turidu al-manfa'a lidhalika bi'ta aw ishtarik manfa'a kake so turidu an tantafi'a bil mal wa laysa indaka mal lakin indaka sil'a فبئت هذه السلعة لكي تحصل على مال وهذا يريد السلعة عنده مال وليس عنده سلعة فيريد هذه السلعة بعينها لكي ينتفع بها وكذا ني da shi kowa ya samu ne manfa'a ya samu manfa'a ta mali ni na samu manfa'a ta littafi ko shi ko kuma al'aksu bil aksi shine da tafakkaru al asaru fi zawil uqud an gane ko wa illa da in ba haka ba fala kaga ai babu wani fa'ida da za samu wal asaru fi zawil ibadat wahid shi tasiri a babin ibada guda ɗaya ne shine bara'atu zimma din kawai ko haka ba sai kuma lada da dan adam yake zina gobe kiyama amma dai babban abin da yasa yayi ibada na farko dan ya kauce nauyi da ke kansa wanda Allah ya dora masa yana yin ibadar wannan nauyi ya sauku sai ya ji shi wani saka yau babu ne babu abin da ake nema da shi in ba mutum zai tuna yanzu a matsayinsa na musulmi mai imani bai sallah asubahi ba kin zo wani nauyin gingirin yau ko da ya ci gaba da zama a darasin nan yana jin wannan nauyin amma yayin da ya tafi ya je alwala ya zo ya wannan sallar zai ji mai to wannan shine tasirin ibada da fatar din da ake yake faruwa kenan bayan ibada ta zama tabbatacciya an fahimta ko wa amma fil uqud amma a babi na sayayya fa kullu aqdin lahu thamaratun khalsa kowane kullake ne ya ta hulkatayya yana da tasirin sana daban fal bai'u idan ka dauki kasuwanci masalan samaratuhu babbar fa'idar sa shine nakalun mulkiya siratar mulki daga wane ya koma hannun wane ba ga wane yana da kuɗi ba da littafi kuma lalle yana son littafi da aka karanta kasuwanci sai kawo mai littafi da ga wane yana son kuɗi sai littafi amma ba da kuɗi shi kuma lalle yana son kuɗi da aka saranta kasuwanci sai sami ka gani shine na karin mulkiya da wal mulkiya kan take min fulan ila fulan wannan ita ce samara da dan adam ke samu a bada hukum in kasuwanci ne ah, wal wal ijara abin amma fa'idar da ake samu a babin ijara shine ne istifarul manfa'a kuwar amfani da adar mutaakidain gaba daga cikin masu kullu bulsayya ni ina san ina son in samu amfani na aje a yi mun aiki a gona ta wacce kakul ajar da kuma tabbatuwar lada da akar ga ɗaya bangaren ina son kuɗi ba da su ni kuma ina son a yi mun noma ba zan iya zuwa in yi da kaina ba amma ina da kuɗi to lokacin da muka yi yarjejeniya zo ka zama mai mun daidai wuri kaza in ba ta kaza kaga nan gurin ana uridu an astawfi hadhihi al-manfa'a ina son in samu wannan amfanin shine gudar da ake da su gonaka shi kuma yuridu an yastawfi al-ajr yana son ya samu mai lada ko sakamako na aikinsa a waje na idan ya yi aikin baki to kaga wannan shine tasiri da ke cikin babin ijara wato asar a babi na ijara shine istifa'ul manfa'a wa istiqam al-ajr amma wato ah, tasiri ko a babin albai bay wa shira' shine mai naqlul mulkiya wato kowane akad yana da amfanin sa da daban kaga a bada aure kuma ba zai zama zuwa sai na kalar mulkiya ba don lokacin da ka ba da sadakin mace ka mallake ta ne kamar gobe kuma ka iya sayar da ita ba ka bane ba a wannan lokacin ka bayar da sadaki da annabi Ibrahim al-istimta biha ita kuma ta amfani da wannan sadaki fi muqabil istimta ika biha ina fata mun fahimta fa anta tastawfi al-istimta wa iya kuma tastawfi a sadaq wannan sadaq din ai mal ne da ta karfa wanda za ta yi wani amfani wa in kana hiya fi nafsi lokaci tushafiruka fi istilta tare da cewa ta karfi sadaqi sannan kuma za ta amfani da kai idan an zo saduwa tsakanin mace da namiji namijin da kadai jin daɗi ita wata jin daɗi ko wanda jin daɗi amma tare da haka za ka bar to amma kuma kun yi musharaka fil istinta kai kuma ka ba da kuɗi ma'ana ka samu mai kenan kuɗi a cikin ku kenan waya wa kuri <laughs> ba <laughs> don maganar istimta magana ce wanda suke mushtaraka matsala ce mushtaraka bai na kawo bai na hannu domin inda miji zai kyale mace bai kusance ta ba ita ma za su haka ita ma inda za ta yi kudurdune ta hana shi ya saduwa da shi ma zai ci idan lokacin saduwa ta auratayya kowa yana da maslaha ba ma ta da aka ba da sadaki to me kawo haka eh ce ta ce haka amma idan wani ya tambaye ka wanda shi ba musulmi bane ba ruwan da ayar ko hadisin ka shi ba ruwan da ayar ko hadisin ka yanzu yana son ka talammas an ta turi an huwa ya kaji minka an ta talammas lahu hikam fi zalika wa man hikma yani eh, ka annahu yani huwa kafara fil istimta wa hiya infaradat bis sadaq لماذا هي تنفرد بالصدق؟ لماذا هي كذلك لا تنفرد بالصدق؟ ita ba na ta bane ba ita ba na ta ne asali ma ta fi kawaki akan yaya da sahabi ya zo ya ce wane ne mafi amfanin mutane da uh, waye wanda ya fi nauyin hakinin kyautata masa manzo Allah ce ummuk thumma man thumma ummuk thumma man thumma ummuk thumma man thumma abuk sai yayi zan to uh, shakuru da zalika hatta kula abuna ya ba ta fahimta to ba ka kuma za ka zo kai nafaka <laughs> za ka zo kai nafaka ka ciyar ka ba ta wurin kwana ka yi kaza kaza kaza da sauransu to da wannan dalilin ne malamai suke cewa a shi kenan alkhidma ad-dakhiliya wajibatun alal mar'a aiki na cikin gida girki shara dama koko kudin zaki tare da komai na cikin gida wajibi ne akan mace ba mustahabi ba sa ko buga wanda suke ta insani ne in gaba gada mata gaba ta gada amma bari an sun imani da wannan nafsin da fikihu ka sama da ayat zo suratul bakara suna da cikin da yi mata ba dole bane da girki insani ne in ta gada mata in ta gada mata bari wallahi wajibi ne akan ta ba wani insani shi da sai gari ina masu da amsa ta shi ya ba ta gida ya ba ta abinci ina ba ta mu ita idan an ce yana kusanta ta to dai kusanta da ita shi kadai ya moru ita ma ta moru hada shay'un mushtarak wa hiya infarat bi sadaq idan la budda an takunu bi shay fi muqabil hada sadaq <laughs> wa hada shay la yakunu watau wahdahu la budda an yakuna hunaka shay'un akhar حتى Idan كان الوطأ في مقابل الصداق إذا wa والسكنى وكذا وكذا ما يقابلها من طرف المرأة ما الذي يقابلها من طرف mara. na ba mu fahimta wa fi kulli zalika kowace irin aiki sai maka na gida idan an kwatanta ciyarwa da shayarwa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai a samu dai har yanzu hiyar rabiha aw hiya arba'u mink ba da riba sama da kai to ba ka da abin da zaka yi ta'alilin wannan a shari'a sai ka ce dan namiji mai karfi ne mace ko mai rauni shi sai ubangiji ya tsara haka dan mai karfi ya karewa mai rauni shine kawai kaida Allah ta'ala dafa an al-mar'a li annaha da'ifa ubangiji ya zo da wannan hukunci ya tabbatar wa mace adalci tsakanin da ina fata mun fahimta to ka karshe sai ka samu cewa me aka wa mace kaga wannan fa muna magana a yadda hukunci yake a shari'a ba a yadda yake a waƙirin rayuwar mutane ba a rayuwar mutane ina ka wani azalimi baya bada abincin baya bada kefanan ko yana bayarwa amma ya kauro wannan daban muna maganar ya yake a shari'a tunda idan mutum idan su suka tashi zagi me suke zagi kun musulmi ko kuma tsarin tsarin suke zagi wanda kuma wa ya jawo a zagi tsarin kun musulman da ba sa iya implementing din tsarin a aikace ina ta mun bayyana wannan da kyau ya kamata duk lokacin da zaka yi magana da wanda yake ba musulmi bai ko ba fahimci musulunci ba ko da babban musulmin da tunanin muturayen yamma ya cika masa bakwalwa. kada ka tsaya ku fata lokaci akan zaidu da ahmad da ishaq da yusuf da wane ne da ta kai zalunci da wani ya gudu ya bar mata sai ta fule yana yawon dandi nan gurin ya bar da ya ku ya hudu wani ba wasu bayar Allah zai tsoron nan gurin mijin ya tafi Saudiya yana tun yana shirme a zauna a can gurin shekara bakwai tana zauna a nan gurin da ya uku ba su da wanda za su je wajen shi da bai shi dai shi iyayen su sun mutu ya yi tafiya a can gurin asan ya samu wata ƴar da Kano ya sake aura ya sake samu wata ya sake aura wannan sun kwata kwata sun ba mai waya baya ya waya ba ma kan ta komai irin wanda azaliman to kafin da aka ga wata wanda ta ce to kaga yadda musulunci ya jawo wanda a hakikanin gaskiya musulunci bai ce haka ba wannan wani tasarrufi ne na wani mutum kan to idan irin waɗannan in kana malami kullum sai ka samu wanda za su gidanka wata ta da ya bakwai wajen ta ya guda ya tafi Lagos yana tunda baki sai ka a nesa ba abin da ya dame shi wani ya bude ya tafi fata wani ya bude ya tafi kasar inyamurai ya zaman sa sai can an daɗe sai ya dan zo ko kuma ya dan aiko wani abu ya zo cikin dare kuma ya tafi da kansa kaga wannan hoton rayuwar da musulmi suke bayarwa daban da yadda musulunci ya tsara cikin qur'ani da ake ana kulli hal ina fatan kun fahimci wadannan ababa wal batilu wal batilu lughatan al-dhahib bay'an wa khasran وخسرا وخسرا وكل ذلك خسر يخسر خسرا وخسرانا الجنة الخسر حقار الجنة والباطل لغة الظاهر ضياء وخسرا إذا أنت الباطل أنا رسلين الظاهر ضياء ده أبن ده يكو يقودانا ضياء أمسين آه، ياتو سلسة أني ميشا أغلتا وخسرا كما أني حقارتا فهنا الباطل وابتداء عن عكس كما ذكره المصلي فهو الذي لا يتعلق به نفوذ ولا عبادات وذلك لان يختل شرط من الشروط او يوجد مانع من الموانع اما اسلامي اذا انت الباطل من عكس الصحيح وتلتمسي الصحيح كركم انت الصحيح هنا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به وانت هنا الصحيح to shi kenan albatil sai zan to ne ma la yata'allaqu bil nuhud wa la yusaddu ina abin da ke da aka fadi kama da karfa musalli kamar da mawallafin ya bayani fa huwa alladhi la yata'allaqu bil nuhud wa la tidad shine wanda gaba daya ba a cewa ya zartu in kasuwancin ne bai zartu ba in ibada ce ko ba a kirga cikin ibada ba wa zalika hakan ko yakan faru ne da in ya kalla shartun min ashurut kamar wani sharti daga cikin da ya rushe a cikin wannan kasuwanci aw yujad mani'un min al-mawani ko kuma sharadi ya cika amma kuma an samu wani mani daga cikin mawani na fiha da ya iya sharadi ya cika amma kuma an samu wani mani daga cikin mawani na fiha an gane ko kamar yanzu zani kasuwancin da muka kwatanta da su a an samu cikakken sharuɗa gani zan sayar da littafi ga ka kana da kudin littafi ya tabbata wannan littafin mulki na ne ya tabbata wannan kudin naka ne na faɗa maka farashi ka amince ka bayar na karba mun riga mun rabu ka kasuwanci ya riga ya zarta to amma kaddara mun yi kasuwancin a wannan sifa amma mun yi shi a daidai lokacin da an riga an gama kiran sallah a masallacin juma'a liman ya hau kan mimbari ya fara inda alhamdulillah abu kai wannan kasuwancin ko ta ka bahu ka sharuɗa na karɓar kasuwanci sun cika amma idan an samu mai mali min al mawani wannan mali din ya haramta wannan kasuwanci ya rusa kasuwanci gaba daya yanzu idan an yi wannan kasuwanci har huwa sahihun an batil kuma batil saboda mai liwujudu mali min al mawani da an samu wani mali daga Allah mali daga cikin al mawali suke nan kasuwanci ya riga ya rusa kenan وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل وفي الصلاة لا تبرأ ذمة ذمة المكلف ولا يسقط الطلب وفي العقد لا تترتب لا تترتب الثمرة المقصودة من العقد على العقد. ممتاز. wato idan aka samu fil batil shi a cikin duk abin da aka ce masa batil la tatarattabu al-athar ala fi'l tasirin da yake biyo bayan aiki din babu shi yanzu fa fi salati idan sallah ce mutum misali ne ta za ta bar wa zimmatul mukallaf ah, wato zimma ta mukallaf ba ta barranta ba kenan har yanzu ana neman ka da mai da yin wannan sallar an fahimta ku. wala yakun salat nema na cewa zo kai sallar har yanzu bai sauka daga kanka ba saboda da an samu wani mane daga cikin mawane da suka hana a karɓi sallar wa bil akadi in ababin saye da sayarwa ne kuma za ta tatarattabu samara. al maqsudu min al akadi al akadi amfanin da ake son a yi kasuwanci dan shi yanzu baka same shi ba kai ka samu amfanin ka mallaki kuɗi ne na karin mulkiya wancan ya sami haka yanzu gaba ɗaya wannan amfanin ya rushe da an ce abubakar ne to yanzu kuɗin da ka samu ta hanyar wannan kasuwancin sun zaune haramun wannan sira din da ka saya kuma yin amfani da shi ya zama ya zama haramun ke ga sunan zai bayani sai ce فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة وإذا باع مالا لا مالا باع ما لا يملك فالبيع باطل لاختلال شرط لاختلال شرط الصلاة والبيع. yake yanzu misali idan mutum ya sallah ba tare da sahara ba ai sahara sharfi ce daga cikin sharuɗa na mai na sallah sai sallah ba tare da sahara ba kaga salatu ko batila ba za mu ce ba sai ya sai mu ce batila ko da ka cika siffa na sallah ga ruku'i ga ajinu ga jirsatul istiraha ga qira'a da tajwidi da gunna da komai da komai wannan sallah da ya batila da ku gudana shartan min shurur wa idza ba'a ma la yamliku fa ya batil haka kawai mutum ya zo da wannan qur'anin kaga wannan qur'anin wakafi ne da masallaci sai wani zai sayar da wannan baitin ya zo mai batil ma'ana kudin da yake ta haramun ina faɗa fahimta kudin da yake ta haramun da annahu ba'a ma la yamliku ya sayar da abin da baya mallakarsa da kai da baka sayar da abu sai wanda kai kake mallakarsa ko kuma ya zanto an taba zonin fiye an ba ka izini je ka sayar to kaga a daidai da kuna mallakar gida kaga ta kaga ku yanzu ya shiga fitar kenan mun bar usulul fiqh matsalar ku kenan za a zauna sai an koma yanzu ya hankalin sa ya tafi zuwa ya fita daga nan fa gaba ya koma kan can wanda ya saya bai hukuncin sa muku ba da muke magana ba yanzu wannan bai yayi ko bai wancan ba ruwan mu yanzu ba mu san me hukuncin sa ba tunda ba da darasin muke aha liftilali shartu salati wal bayt dan lokacin da mutum ya salla bila tahara ikhtalla shartu min shurutus sala lokacin da al-insanu ba ma la yamlik ikhtalla shartu min shurutul bayt to shi kenan al-bay'u batil was salatu kadhalika batila sai kenan ولو صلى نفلا مطلقا في وقت نهي فالصلاة باطلة أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح كما نص عليه القرطبي في تفسيره وذلك لوجود المانع من الصحة. يمكن إذا ممكن يصلي النافلة مطلقا ولا صلى نفلا مطلقا النفل المطلق في نفل النافلة ba ta كما كوي كان kawai kana zaune an yi sallar la'asar da kai kana zaune a cikin masallaci kana karatun qur'ani ko wani abu can wajen karfe biyar da rabi ko shida sai kawai ka tashi ka ce za ka yi wata nafila wajen da yi sallar nafila ko raka a biyu ko uku kaga wannan lokaci ne ne na an tunda kana zaune a cikin masallaci wannan lokaci ne ya ta banban da wanda yanzu ke shigo masallaci shi wanda ya shigo masallaci yana da tabbata yana da kullum masjid lakin anta mawjudun fil masjid منذ زمن بعيد al'ana faqat turidu an tusalli kaga anan gurin kai ba ka ba da an riga an hana an fahimta ku to shine idan mutum ya salla lafiya mutlaqa wanda ba ka da sabab a wani lokaci da an hana salatu ba ta sallah ta zama yau juma'a ko ko mutum ya sayar da wani abu bayan an an kira na biyu a ranar juma'a ala wajhin la ba ya sai da abin ta fuskar da bai halatta ba فالبيع باطل وان كان انت هذا مو في على القول الصحيح بفضل انت الصحيح كما نص عليه القرطبي في تفسيره كما يد القرطبي نص انت حكى حتى النتاج انت ان تفسيري وذلك لوجود المانع من الصحه ده انت ما ابن ده هنا وان ان انت ورك كنت انت والباطل والباطل بمعنى واحد على قول الجمهور الا في مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل وأشهرها مسألتان الأول العدل wannan wannan abin yana da muhimmanci saboda sanin shi amfanin usul fiqh ba wato kamar kana karanta yare ne na malaman fiqh usul fiqh yare ne na malaman fiqh to kowane fanni ba ka fahimta ka sai ka san yaren masu wannan fanni idan ka dauki littafin fiqh kana karantawa baka karanta usulul fiqh ba to kaga ana magana ne da wani yare daban kalmomi suna da istilahat nasu a wurin wannan malaman ko da ka san ma'anarta a larabci baya wadatarwa sai ka san ma'anarta a a islam to shi kuma islahi kowace al'umma tana da islahi dan islahi shine wa dan ilimi na kowane fanni ina ba ta fahimta yanzu kaga lafazin al-hukm a lugalci ba shine al-hukm a islahi fuka hawa sannan lafazin alhukum hukum a islahin fuqaha'u ba shine al-hukum a wajen malaman nahwu ko malaman balaga ba duk suna da islahat akwai kowane fanni zaka karanta sanin yaran masu fannin yana da muhimmanci to kaga anan gurin yana so ya bambance maka tsakanin al da al-fasil bai bambance tsakanin al da al-fasil shine zai bayani sai ce wal batil wal fasil bi ma'anar wahid da al da al-fasil ma'anar ko ka ce hada sai on fasil ko ka ce hada sai on batil ala kaulin jumhur a bisa garancin masu yawan malamai wanda ya nuna ko wadansu daga cikin malamai da suke bambance tsakanin batil da kuma fasil illa fi masail farraqu fiha bain al-fasil wal batil sai wadansu matsaloli wanda malamai suka bambance cewa to a wannan matsalar akwai bambanci da idan mun ce fasil ko idan mun ce batil amma a galibin masail da al-fasil da al-batil din ma'anarsu daya sai kusan waɗansu matsaloli kaɗan ko fi hadin alfasir wal batil wanda sun lallabe bambancin da ke tsakanin alfasir da albatil cikin su wa ashharuha mafi shaharan waɗannan matsalolin da aka bambance tsakanin albatil da alfasir cikin su mas'alata ne sune matsaloli guda biyu ga su al-awwal fil al-awwal wal batil ما ارتد فيه عن الاسلام ففي يفسد حده يفسد حده ويلزم الإتمام وفي الثاني يبطل إهرامه يبطل إهرامه ويلزم الخروج منه wato abadin haji sukan ce alfasid me suke nufi da alfasid ma wa fi abin idan mutum ya sadu da matarsa qabla tahallul al-awwal tun kafin ya zo ya jifa a ranar sallah ya sadu da matarsa kafin ya zo ya jifa a ranar a ranar babbar sallah ranar goma ga wata ranar da ake yin jifa da yanka ba a cikin sawabul ba to duk mutumin da ya sadu da matarsa cikin aikin haji kafin ya zo ya yi wannan ta hannun din yake hadduhu fasid to idan sun ce fasid ɗin nan da suke nufi abin da suke nufi da shi shine wato yaqulu hadduhu haɗu sa ya riga ya rushe wani zaman isma sannan dole ne ya fita aikin haɗin a haka ba zai cewa rushe ne ba zai fita ba daga cikin aikin hajjin haka zai karasa shi amma sai kwanda cewa aikin hajjin ya ne ya rushe shekara mai zuwa ana nan ana bin sa aikin hajji dole sai ya biya in ya zama dama shekara mai zuwa to in bai kama wata shekara har yanzu ne da shi da wanda bai taɓa yin aikin hajji ba da yake saboda mai saboda tsada da matarsa kun gane ko to amma idan sun ce albabin ababin aikin hajji suna cewa maddar da fihi anil islam wannan idan an samu mutum ya yi ribba ya bar musulunci yana cikin aikin haka ya aikata wani aikin da ya ridda ya bar musulunci an gane ko to to kaga wanda ya ridda ya bar musulunci na farko da aikin hajjinsa ya rushe ya mutum ihramu wato ihramu ya riga ya rushe wa yanzu al kuru da kuma dole fita daga aikin hajji ba karasa ba don ga amfanin karasa shi a wajen sunna shi ba musulmi bane ba ba da amfanin karasa wannan zai karasa dan shi musulmi ne wannan ko bane karasa mutum da shi ba musulmi bane to kaga a wannan matsala tarrafu bayna al fasik wal batil don matsala ta biyu الثاني في النكاح فقالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاه خامسة والله هذا sukan ce an wani kawo musafi da suke nufi masalatan ulama su dukkan auren da malamai sun yi sabani kan cewa ya rufe ko bai rufe ba in ka ɗauki ra'ayin wanda suka ce ya rufe to ba za ka ce masa basin ba sai dai ce fasi kan nikahi gida wali kamar a kulla aure ba tare da alwali ba an gane ko kasan jamhurin malamai suna ganin aure dole sai da wali tunda manzo Allah ya nasarta la ni kawai illa bi waliyin wa shahidai adal yan hanafiya suna ganin za a iya aure ko ba wali mace na iya aure da kanta a iya bayar da kanta kaga wannan rikici ne mai yawan gaske idan idan idan mutanen sun san wannan fatara ai za su yi banda da yawa ne yasa wani ilimin in ba in ba auren ɗaliban ilimi ba ya da amfani ba mutum ya faɗi don idan ka faɗa sai ka jefa wasu cikin abin da ta sosai ka san akwai masu ra'ayi in dai magana in dai mas'ala wani malami ya taɓa faɗa to kawai addini sai kawai addini ta sai ba wanda suke da wannan farnar a duniya irin su gazali irin su karbawi malamu malamu musulun nan da yan sudan in dai mas'ala wani malami ya taɓa faɗa to za su sa cikin doka kawai idan ka yi magana sai ai muna da salaf a kanta kawai kana da salaf a kanta ko da salaf din ba da hujja هي الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله لا فيما قال abu بكر أو عمر وابو بكر اذا انفرد برأي يخالفه الصحابه لا يشد بقوله وعمر لو انفرد في مسألة برأي يخالفه بقية الصحابة لا يشد بقوله to ballantana kuma wani mutum dona abubakarin dona umarin sun mustawa biyu mara'il ba ma mata takala ɗaya ba tsakanin shi da su wajen falla mata takala ɗari ja'a wan farda da ra'ayin min al-harafi kenan to kaga wannan shine abin da malamai suke kira tasabbu'ur ruha wato bin arha a cikin fatawa da an zo an yi sabani sai ka zo sai ka fi sauki sai ka dauka shine tatabbu'ur rukhas shi ne wani malamin ke cewa dukkan wanda ya tatabbu'ur rukhas istama fi sharru kullum dukkan sharri to ya tattala kansa yanzu idan ka zo ka ce za ka bi duk waɗannan an zo a bazan alwala shin niyya wajibi ce ko ba wajibi ba ce jumhur sun ce niyya wajibi ce saboda mai inna mal amalu bin niyyat wal wudu wa amalat idan la budda min an niyya hanafiya sun zo sun ce niyya din nan ba wajibi ba ce ba li anna al wudu tahara wa nazafa laysa bi ibada idan za ka yi wanka na sanya jiki kuma sai ka kulla niyya to haka alwala ma ai eh, tsafta ce ba ibada ba ce ba haka babu bukatar niyya kaga sai mutum ya dauki wannan kaulin ya gina shi a matsayin kauli kaga sai barna duk kowane babu sai ka irin waɗannan ara da to farna da mutum zai so akwai waɗanda wato suke rutuwa da irin wannan a cikin azan akwai abu guda biyu abu na farko shi gani yake rera da magabaci abu na biyu ko mutum zai kawo sabon abu wanda jahilai da su gane suke kai lalle wani malami ne kaga da muna tsammanin kaza kaza ne ashe ba kaza bane ba <laughs> sai da sauran su to wannan sai sharri mai yawa sharri sharri mai dan yawa yake kazo aka ina fata mun fahimta a takaice ne maktalafar ulama su fasadihi kan nikahi bila wali wal batil idan sai al batil ma ajmal ulama ala butlanihi abinda duk malamai sun yi ijma'i rusace ne kan nikahi muta'a kaga kalli kan kan motar da kai kamar auren mace wanda take cikin idda duk malamai sun yi ittifaki cewa auren ta haramun ne sannan cikin idda aure kan khamisa ko mutum ya auri mace ta biyar kowa yadda da mutum ya ya kulla aure muka ce wannan matar sanawa ce aka ce ta biyar ce to za mu ce nikahun batin ko fatin batin ala sun za mu ce batin domin duk an yi ittifaki akan lalataccen aure ne da haka ba za ka tsaya ba ba ta lokaci akan sabbi wa alaikum salam Eh? to wannan a bayan ce idan alfaq abinda dama ai ba a da ya ginu ba amma wancan ya ginu an samu malin kaza ko bambanci idan an ce in fasaka nika abinda dama tun lokacin bai ginu ba amma waɗanda suka yi suke ganin ya ginu sai su musa ah, ai rusasshe ne tun farko ma bai kullu ba amma fasu ya kullu amma an samu malin to kaga akwai bambanci kenan wa alaikum salam a'a ba wai ta fi tuli bane ka lura kawai wannan istilahat ne yaran su ne suke faɗi haka su so gada ma su faɗi haka dan ne zaman to abin da suke communication zuwa tsakanin su malamai eh. amma ta fuskar ma da eh, na madlul da duk ma'anar su ɗaya ne amma dai su a istilahi sun bambance hmm? a ba wai za a iya gyara shi ba gane islahin da ya faɗa nan shi zaka dogara da shi sama da komai fasid abinda an yi sabani akwai su ko babu su waɗansu sun ce eh yayi waɗansu sun ce bai yi ba in ka ɗauki ra'ayin bai yi ba to ba za ka ce masa batil ba sai dai ka ce masa me amma idan an ce batil da duk sun yi istifaki bai yi ba kwata-kwata eh alaikum salam yanzu misali da suka aure gida da kahin da aka ce fasit idan mun ɗauki magana da cewa abin da za a iya gyara shi to ya za ka gyara shi aure ba tare da wali ba mutum ya aure mata ba tare da wali ba ya tafi akan mazhabin ahnaf ba wali ita ta zo ta auren masa da kanta kuma ya karba to shi kenan suna zaune a haka ya za ka gyara shi <laughs> amma wani maganin gyarewa dai in dai ka tafi ra'ayin jumhur cewa la nikaha illa bi wali ma'ana za ka rushe shi ne fa ya rage na shin abin da suke sun yi zina ita ce saboda shubha ba za ka tuhumce su da cewa sun yi zina ba shubha shine sun gino akan wancan zancen suna tsammani na dalili bayan bayan da dalili to amma dole a nan gudun kaga ta je ta yi istibra'i sannan a zuwa sake sabon ɗaurin aure kaga ba gyara kai ba rushewa kai ka sake dan gyara kana cikin tafiya ka gyara yanzu sallah idan mutum ya kare ko ya rage ai zai kara ta hanyar zai gyara ta hanyar mai su zuzu sahu sai ta gyara masa ba sai ya faro sallah daga farko ba yawwa yawanci sai ka zama mutane sa ta gyara aure to to ya ake a gyara aure din ne magana fa da ma'ana na dadin ya kulli yanzu gyara shi za a yi <laughs> na na ka hmm. ai wannan kuke ne malaman da cikin usul al a cikin usulul fiqh bayan dan na tambaye ku abin sai ba ku rike ba ku zo kuna mun wata tambaya sallar juma'a ba wanda zan wata tambaya a waje kuma wato kuna da matsala malam malam Muhammad Sani yanzu Allah kuke fitowa da shi kun dina fitowa da shi ina yake Allah da muke rubutu eh ba wanda ya tambaye ni ba wanda sani ban san ma wanda ya ba su ba a'a sai suke ganin ne ni kuma sai da ku kun san dai cewa rubutun na kan Allah yana taimakawa wajen fito da ma'ana ne ta ba kusa ba to daga kun shiru kun kyale a ah, me na karatu ni ban ma san wani ya zo a dauka ba ni yanzu ne nake sanin cewa an dauka da kuke faɗa yanzu amma ni ba ma san an dauka ba ba ma san an dauka ba to kaga anan wurin dan me zai ba su ya kamata shi ka faɗa mai gadin da izinin ba za mu ci gaba da wannan ba sai kun karanta duka wannan wallahi idan kuka zo na yi tambaya na fahimci cewa gaba ɗayan ku ba wai mutum ɗaya ba na fahimci cewa ba ku ci saba'in cikin ɗari ba wallahi ba za mu ci gaba da karatun ba kun ji na rantse muku ba su lokaci ne kenan a cikin ku sai zaɓi mutum biyu ko uku an ba su wani lokaci na sirri da za mu rike yi wanda na san da gaske suke amma ba za mu tsaya ba su lokaci ba wannan lokacin yana tsada ku baro unguwannin ku waɗansu akan keke waɗansu a motar haya wani ko wanda mashin eh, mai na mashin dinsa haka kawai kuma akan abin da bila fa'ida bala majjalan bidon fa'ida Ma'ana معنى هذه الأنفاس التي نتنفس بها نحن مسؤولون أمام الله حتى هذه الأنفاس لأنها من النعم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ina ganin ya kamata mu zama gaske sama da yadda muke yanzu ya kamata mu zama gaske amma yanzu wannan ku ɗauka cewa shafi nawa kenan daga farko zuwa nan inda muka tsaya shafi arba'in da takwas ɗin nan kaga ai ba ma dukansa bane tunda akwai mukaddima kila ba lalle bane samu tambaya duka dai duka mu ɗauka shafi arba'in da takwas ɗin nan wato gaba ɗaya zan zo ne zan tsaro tambayoyi in zo mu yi su kowa ma idan yazo dama zai linke littafin sai ya haka da shi kawai ajiye ya zura ido ka ba an da zai abin babu laifi ka dauki exercise ka rike idan ka zo ta fa'ida ka rubuta amma dai kowa zai rike littafin haka sai mun tattauna in na fahimta a cikin darajar da zan bayar na ansar da kuka bayar in na fahimta kun ci cikin cikin ɗari zuwa saba'in cikin ɗari to idan an faɗa talatin wannan babu laifi ina fata an fahimta in na fahimta kuma cikin tambayoyi goma da za su zo bakwai daga cikin su mutum biyu ne ko uku suka ansa to kaga wannan mutum biyun ko uku su ne ɗaliban karatu kawai sauran kawai da rage ne hakikanin gaskiya yana ga mm, bai kamata mu bata kan lokaci da yawa ba kwata kwata bai kamata mu yi wannan mai mai wannan ba kan mu adalci ba ba kan mu adalci ba lokaci yana tafiya sosai da sosai a cikin rayuwa lokaci yana tafiya mai yawan gaskiya an kamata mutum ya sani yan masallacin turayen da suke ta rikici da ni akan in ba su rana daya a wata lokacin da dawo daga jami'a ban fara yin karatu a ko ina ba ai sallafin yin karatu daga can sai masallacin unguwar mutum ina yiwu da sauransu amma abin da ke faruwa ne duk karatun da muke yi waɗanda muke ganin su ya kamata su mai da hankali ba ta zuwa ko in sun zo muna karatu suna daga wajen masallaci masallacin gadon tsaya mutane ba sa cika cikin masallacin amma na yadda cewa waɗannan da gaske suke wallahi na yadda cewa eh waɗanda suke lokacin nan da gaske suke kai ka san lokacin da muke karatu da da ku wanda muka yi na alkawaidul musula da na menene da na adam lokacin mutum nawa ne abdalla rabi'u kai malam salisu shehu wane ne fuskokin da zai iya rike ba su da yawa wannan kashi na biyu ne masu ko yawa ko na su Adam da su Abubakar na mutumin kwatano to kaga har yanzu bana manta da Abubakar wallahi har yanzu bana manta da Abubakar ko abin da san za a dade manta da shi da shi da sunusi wanda har ya je Madina ya degree din sa ya jawo masa safatar san ya dawo yana abin nan har yanzu da misali Adam mai magani da Abubakar na kwatano da um, ni malam sunusi da sauransu wallahi bana manta da su har yanzu har gobe bana manta da karatu da muka yi da su saboda kayar da tsari ta ɗari zaka yadda wannan ne musamman abubakar nan ko da lokacin da ɗan karamin exercise ɗinsa ba wata fa'ida da za a faɗa ta kowane fanni shi bai rubuta ta ba in kuma ya rubuta zuwa zai sai ya haddace ta wata rana kuma zai zuci da Allah bala ina da bukatun wani lokaci kaza kaza kaza wani lokacin zan yi tafiya sai da shi a mota daga nan zuwa Kaduna ko daga nan zuwa wani sai ta karanto waɗannan ababen ina masa ƙarin bayani ko shan waɗansu ababen ni kaina sai na tafi da littafin sai to buɗa nan gurin ko je kai foto ko din nan gurin ko je kai kamin saboda nan yana da gaske ne yanzu aikin da yake na da'awa a kusa ba kankani bane ba Abubakar yana kokari sosai da sosai Abubakar aikin da yake ba kankani ba ta fuskar da'awa